على أعينهم فاسترى ولا تحمل كل أنثى وما تفيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحجمه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابقي وتن جماد الآخر hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da ya daidai da 22 ga watan biyu shekara 2019 a wannan babban birni na niyame a cikin wannan ƙasa ta nijar a wannan shari mai sunan wannan layi ba ni ne ba ni fando tudun lafiya ko to Allah ya ƙara mu unguwar lafiya a ƙofar gidan ɗaya daga cikin yan uwa alhaji hamusu a ƙarƙashin jagorancin wannan ƙungiya ta alkitabi wasu sunna ala a salafi hadhihi al-umma Allah kusan sarki ya kawo yau zan yi karatu kuma sha Allah ba zan wuce lokacin da aka riba ba akan wasu abubuwa muhimmai kwana biyu da suka wuce mun yi karatu da ni da malam bashiru gana a kan wajen inda aka janyo hankalin al'umma akan wasu abubuwa karatunmu na yau unwanin sa shi ne asibaru kusurul katima sababin da ke sa a yi kyakkyawar cikawa akwai abubuwan da ba su da amsa sai sun faru yana daga ciki kowanne daga cikinmu ya shigo duniya kuma fitarsa daga duniyan nan ya zama dole yanzu abin da yake da matsala yanzu za ka fita daga cikinta da imani ko ba imani duk duniya ba wanda zai iya ba ta amsa sai in ya faru abu na biyu za a je gaban Allah za a tsaya a wannan ranar Allah zai kalli mutanen duniya ga baki ɗaya, ya ce yauta zuwa ayyuhal mujrimuna wanta zuwa ayyuhal mujrimun Allah zai ce ku fita ku yi sabu ban ya ku taron mujirmai idan aka ce a fita mujirmai su samun sabon su ba ka san a wani sabu za ka tashi ba wannan shi ma bai da amsa sai ya faru idan an sa mutum a kabari annabi muhammad ya ce innal abdal mu'mina idan mata wa wuce a cikin kabari bawa mumini idan ya mutu aka biya aka saka shi a cikin kabari wata walla annu ashabu wanda suka rike shi za su biyo su dawo gida sai annabi ya ce wa innahu la yasma'u a ali a daidai lokacin kullun sa na ƙasa yana jin mala'ikun da za su taso su masa tambaya a daidai lokacin kullun sa na sama yana jin ƙarar takalman mutanen da suka rufe shi za su biyo su koma gida idan mala'iku za su zo su masa tambaya jinnan cikin mu ba wanda yake da tabbas cewa zai amsa in an bari wanda shi ma ba shi da amsa sai ya faru to shi yasa ya zama wajibi ga kowane mutum daga cikin mace ne shi ko namiji yayin da ya zama barin duniya nan ya zama wajibi a kan shi su ya yi mata shirin yadda zai fita daga cikin ta salim halin domin cin ribar ta kai kyakkyawan ƙarshe da kuma ƙarshen yaro an ƙarshe mara kyau to matsala ta riga ta faru kuma ba wanda allah maɗaukacin sarki zai ba shi dama idan aka baka dama in ka tafi a baka sake dama a ce ka dawo ba a kuma duk tambayar da Allah zai wa dan adam guda takwas huda a kabari ran da ka je gaban Allah ka tsaya ba wacce bai faɗa wa dan adam ba ga tambayar da zai mata akwai tambaya ta tara da Allah zai yi Allah ya kiyaye duk wanda ya bari mace ko wani aka yi masa ta tara to ba shi da amsar da zai bayar a gaban Allah sai ne ta fahimta kawai to wannan yasa maganar mutum bai sani ba to a duniya ake yin ta amma idan rayuwar ta yanke aka tafi lahira mutum maganar bai sani ba ba ta ba a gurgudu saboda yanayi na lokaci matsala ta farko wanda tana daga cikin asibabu, wato sababi na kyakkyawan cikawa shine al Amadu. tsayuwa akan tafarkin Allah ba tare da karkacewa dama ba ko karkacewa ba suratul hud da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace shayyabat min uhud wa akhwatuha suratul hud da 'yan uwanta annabi yake ta sa ba malamai suka ce yana daga cikin abin da ya sa annabi tsufa ya masa tasiri a cikin suratul hud akwai wannan ayat da Allah ya ce masa fastaqim kama umirta wa man taba fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqabu eh. innahu bima ta'maluna basir Allah ya ce masa farta fastaqim kama umirta ka tsayu kamar yadda muka yi maka umarni wala tasgau kada ka wuce gona wa man taba ma'aka da wanda suka shiga addinin musulunci tare da kai wala gau karka wuce gona da iri addinin musulunci bai san wuce gona da iri bai san kasa gona da iri idan Allah madaukakin sarki yake kai sallar asaba a biyu biyun ake su idan ka zo kace ai kai karfa ne biya ma kaɗan sai ka ƙara ɗaya Allah bai su idan aka ce kai biyun ka zo kace kai baka da lokaci ɗaya za ka yi in kai ɗayan Allah bai su da shi za mu ga ɗaya daga cikin hanyoyin da ɗin yake zuwa wa mutane kofa ce ta gudu wuce gona da iri a addini da kuma tafa'i inda Allah ya ci a kai mutum ya ci karasa wannan wajen annabi muhammad ya faɗa a hadisul kudus a cikin sahihi muslim annabi ya faɗa ce Allah madaukakin sarki ya ce qasamtu salata na raba sallah baini wa baina abdini Spain tsakanina da ba a gida biyu rabi na shi ne rabi na wani idan mutum ya miƙe zai yi sallah Allahu akbar babu wani abu a addinin musulunci da yake da muhimmanci bayan kaɗai ta Allah da bauta kamar sallah shi yasa malamai suka ce ita sallah saboda muhimmancinta ba wahayi aka yi wa annabi ba kamar yadda ake yi masa wahayin raguwar ibadoji sai da aka gayyaci annabi ya je saman bakwai wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan aka ba shi sallar da dawo don haka ku kalli irin fadancin da ake lokacin da za a shiga sallah za a zo a ce Allahu akbar Allahu akbar mai ka faɗa shine duk wani wanda yake da girma a gaban ka yanzu ka ajiye girman ka baka ganin girman kowa sai Allah ashhadu an la ilaha illallah ka shaida cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa sama kasan ba Allah ashhadu anna muhammadar rasulullahi ka shaida annabi muhammad dan sako ne daga wajen Allah kuma ba za ka karbi yadda za a yi bautar daga hannun kowa ba sai ta hannun hayya ala salat hayya alal fala ai gaugawa a taho sallah ai gaugawa zuwa ga babbar rabu a sake maimaita a cikin karɓa mata lokacin tsaye da sallah yi a sake rufewa da wancan kalmomi sai an gama ga duk mutumin da ya san ma'ana na wannan kabbalar da yake na takbiratul ihram lokacin da zai shiga ya fara sallah sai haka ka ce Allahu akbar ba kai takbiratul ihram sai da ka dauki wannan duniyar da abin da ke cikin ta ka tashi a bayan hannunka sannan kai watsi da shi ka ce ba wanda yake da girma a gaban ka yanzu ba girman Allah ba lokacin da za ka buɗe baki ka ce alhamdulillah rabbil alamin idan ka faɗa haka qala Allahu azza wa jalla sai Allah ya faɗa ya ce hamidani abdi bawa na ya gode idan ka ce arrahmanir rahim sai Allah ya ce asna alayya abdi bawa na yayi yabo gare ni idan ka ce maliki yawmiddini sai Allah ya ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni a watar wayan fawar da ilayya amri bawa na ya mai da al'amari zuwa gare ni idan ka ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sa'in sai Allah ya ce hazali wannan nawa ne da wali abdi ma sa'ala bawa na abin da ya roƙe ni zan bashi ga ɗaliban da suke karatun luga sun san cewa lafazin iyaka wa iyaka da aka sake kawowa guda biyu aka yi takara da shi taqdimu ma haqquhu al-ta'khir sun fi yufidu al-asr wal asra akwai bambanci in zo in sare ka in ce zurtu iyaka da iyaka zurtu idan dai takadimi na alfi'il wal fa'il lati zurtu sannan na kawo iyaka fi mahallin lati maqulun bihi to a larabci zai iya ɗauka sai da na kai ma wani ziyara sannan na kawo maka amma idan na ce iyaka zurtu na fara kawo maqulun bihi muqaddam to yana nuna duk duniya banda kai ban ziyarci kowa ba cancantuwar Allah da bauta ne yasa yake iyaka na abu Allah kai kaɗai muke bauta malamai suka ce menene dalilin da yasa bayan Allah ya kawo iyaka na abudu sannan ya kawo iyaka na tsaye kuma kai kaɗai ake neman taimakon ka tare da neman taimakon Allah wani bangare ne na bautar Allah al-imam ibn a littafin shi madaris salikina baina manazil iyaka na abudu iyaka na tsaye ce mutanen duniya sun kasu gida hudu akwai wanda ya abudu Allah zai bauta ma Allah amma wala yasta'inuhu bai neman taimakon Allah in zai akwai wanda yasta'inuhu idan zai yi abu yana neman taimakon Allah amma wala ya abudu ya ki ya bauta ma Allah akwai wanda la ya abudu wala yasta'inuhu ba zai bauta ma Allah ba kuma zai nemi taimakon Allah in zai ba. shi kuma musulmi mai ake so ya zama ya abudu wa yasta'inuhu ka bauta ma Allah kuma duk abin da ya taso maka ka koma ka nemi taimakon Allah a kai shi shi yasa aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko malamai sun ce gabaki daya da aka ce alqur'ani shine sirrin wato fatiha ita ce sirrin qur'ani to in ka tattare gabaki daya ita kuma fatiha sirrin ta ya tattare cikin waɗannan jumlolin guda biyu ne na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to lokacin da mutum ya faɗi wannan idan Allah ya ce ha zali wannan na ne wani abdi ma ba wannan duk abin da ya roƙe da zan ba shi ina so mutane su fahimci muhimmancin girman wannan matsala da akwai wani abu wanda ya fi wannan muhimmanci wallahi da Allah ya tura ɗan adam a kai shi cewa ya roƙa shi yasa hatta mai za a roƙa ɗin ma Allah bai tsala ɗan adam da kai shi ba shi Allah shi ya ɗora bawa akan me ya kamata ya roƙa domin yanzu a nan wajen za ka sha mamaki da Allah zai turo mala'ika a ce to kai ga mala'ika an turo amma ana so duk abin da kake so yanzu ka roƙa da an ka roƙa za a ba ka wanda za ka yi mamaki wanda motoci zai roƙa wani kuɗi zai roƙa mutanen madina an sa sun tashi sun tafi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwan garin madina a lokacin bai musu daɗi wajen sha da ya kai su annabi ya roƙon musu allah allah ya canje yanayin ruwan madina daga ya mana daɗi ya koma mai daɗi da suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wallahi yau ɗin nan da kuka zo duk abin da kuka roƙe ni kuma sai na ka allah ne yake amma ku jira na bare shiga jira na ta ga in kai ne aka ce duk abin da ka roƙa sai an sa Allah ya ba me kake tsammani da annabi ya shiga gida kafin ya dawo sai suka canza shawara suka ce to tun da ya ce duk abin da muka roƙa yau sai ya sa Allah ya mana wannan matsalar ruwan da muka tawo da ita a batta a haƙura abin da ya kamata a yi idan annabi ya fito mu roƙi cewa annabi ya roƙan mana kusanci tsakanin mu da shi a aljanna a wajen Allah abin da muke bukatar ne to a wannan gaban ne in mutum ya ce iyaka na abu wa iyaka na sin Allah in ya ce ha zali wannan na wani, to wani abdi ma ta'ala duk kuma abinda da bawa na ya roƙe ne zan bashi to a lokacin ne abu na farko da za ka fara roƙa shi ne ihidinar suratul mustaqim Allah ka shirya da ne zuwa ga tafarki madaidaici da akwai wani abu a duniya da ya kai wannan muhimmanci wallahi da Allah ya ɗora ɗan adam a kan shi a kan cewa ya roƙe shi ga musulmin da yake sallan farilla kaɗai ban da sallan nafila kullum sai ka roƙi Allah sau goma sha bakwai cewa Allah ya tabbatar da kai akan tafarki madaidaici ba tare da karkacewa dama ba ba tare da karkacewa rara hagu to kai iya ƙoƙarinka wajen tsayawa akan tafarkin Allah tsakiya ba tare da karkacewa dama ba ko karkacewa hagu wannan ɗaya ne daga cikin alama na kyakkyawan cikawa shi yasa za mu ga Allah yana ce mana innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu innal ladina qalu إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نهلوا نحن madaukakin sarki ya ce mai Allah ya ce innal ladina qalu wa'inda suka ce rabbuna Allah Allah ne ubangijin su sun mastaqamu sannan suka tsaya akan tafarkin Allah ba tare da karkacewa dama ba ko hagu domin ɗaya daga cikin mushkilolin da ake samu dukkan malaman tafsiri za su faɗa maka tabarkin da Allah yake yayi ni'ima a kansu shi muke roƙa siratal ladina an'amta alaihi tabarkin wanda Allah ya musu ni'ima a adun farko su ne annabawa annabawan nan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul nisa'i ياتي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إيه؟ وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله يشهد الله إله وندي بالله يبى النبي محمد فاولئك ما الذين انعم الله عليهم وان سنا تعرض وان الله يمسني وان الله كتبنا في minan nabina annabawa wannan mince ba wacce take zuwa ta bayanin sashi ba mince wacce take bayanin jinsi domin akwai wa'inda in suka gami da yadda suka ganta fassara suke daga haka suke fassara ta daga to wannan ba mince da take nuna sashi ba ba wani annabin Allah da Allah bai masa ni'ima ba minan Nabina. wasu washuhada akwai annabawa da siddiƙai da shahidai wa hasuna ulaika rafiqa wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika alfadlu min Allah wa kafa billahi alima bayan da Allah ya fushi da su ba ba kuma katattu ba Allah ka raba mu da wayannan hanyoyin guda don ba Allah ya ce make ka ba wani sai ga gashi musulmi amma ya san fato wata ɗabi'a ta yahudu wani ya kamfaci wata ɗabi'a ta kiristoci ya haɗa musulmi musulmi ta wani ɓangare kirista kirista ta wani ɓangare bai yahuda bai yahuda ta wani ɓangare Allah maɗaukakin sarki ya tsare Da shi ya sa nan wajen Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah wanda suka ce Allah ne ubangijinsu sun matka ƙaru sannan suka tsayo a kan tafarkin Allah Allah ya ce ta tanazzaru alaihimul mala'ikatu mala'iku sanda za su ɗauka suna ɗaukar ransu za su ce musu Allah ta kafu wa ta tahzan kada ku ji tsoro kada ku yi baƙin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ana yi muku albashir da aljanna wacce aka yi muku alƙawarin ta Allah zai ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu za mu jibinci al'amarin rayuwarku a duniya da kuma lahira sannan walakun fiha ma tashtahi da walakum fiha ma tad'un duk abin da ran mutum take so a aljanna akwai shi sa malamai suka ce Allah ya shirya technology a aljanna wanda har duniya ta tashi babu baturan da ya isa ya kwatanta irin abin da Allah ya ajiye aljanna domin shi technology da ke aljanna an shirya shi ne gwargwadon yadda zuciya ɗan adam take da ka ji kana so abu ya zama kaza aljanna haka kai abin zai zama abinda Allah madaukakin sarki ya tsara ke to wannan ita ce alama ta farko alama ta biyu ko sababi na biyu daga cikin sabubban da ke sa kai kyakkyawan cikawa akwai husnul zannu billahi kyautata ma Allah subhanahu wata'ala da kowane musulmi ana so ya bauta ma Allah tsakanin abu guda biyu al da kuma ar tsoron abin da ke wajen Allah na azaba da kuma kwaɗayin abin da ke gurin Allah na rahama annabi ya faɗa a hadisi ya ce Allah ya faɗa a hadisul kudus ya ce a atto da ibadiyar salihi na mala na yi tattali ga bayina na kirki abinda idan ɗan adam bai taɓa gani ba a duniya akwai aljanna Allah ya aiki wala uzunun sami'a abinda kunnen ka tun da ka zo duniya ba ka taɓa jin labari ba na ni'ima to akwai aljanna Allah ya aji wala khatar ala qalbi bashar abinda zuciyar wani dan adam ba ta taba tunani ba a duniya na ni'ima to akwai shi aljanna Allah ya aji bayan da annabi ya gama sai ce fatara ku qaulallahi jalla wa ala shi ito Allah madaukakin sarki ya ce ta tajafa da nubuhum anil madafi tajafa madafi خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله يكفيك تجافى جنوبهم sasanninsu yana nisantar guraren kwanciyarsu sai ce kaufan wa tsama saboda jin tsoron abin da ke gurin Allah na azaba ya ƙuna, rabbahum suna bauta ma ubangijinsu kaufan wa tsama'a saboda jin tsoron abin da ke wajen Allah na azaba da kuma kwaɗayin abin da ke wajen Allah na rahama kwaɗayin abin da ke wajen Allah na rahama to shi yake sawa duk sanda Allah ya ce a yi abu sai ga mutane a gaba-gaba wajen yin abu Duk tsoron abin da Allah ya tanadi na azaba she ke tun kuɗa mutum wajen ƙoƙarin guje ma abin da Allah sarki ya hana don duka Allah yana da guda biyu she ta dama a ƙur'ani yana ta haɗawa ya ce na bi ibadi an ni an na bi ibadi an ni an rubu rahim dai an na azabi huwa al'azabun Allah ya ce rabbi ibadi ko ba bani na labari anni ana daga furu ni mai gafara ne kuma mai jin kai sannan wa anna azabi huwa al-azab al azaba ta kuma azaba ce mai rantsi ga Allah abin da fi komai sauki wanda kake shakarin da shine iska in Allah ya gara mana yanzu sai a sanya shi mai ya kuma bala'i a kanta ku kalla ku gani fa adawa da suka ce wa ya kai su tsananin ƙarfi man ashaddu min kuwa wa ya kai su tsananin ƙarfi Allah ce musu ai Allah da ya halice ku ya fi ku ƙarfi da Allah ya tashi mala'ika ɗaya aka turo ha shi mala'ikan da ya zo ba fara ai kama yi da su kitikir kitikir ba a kaman ɗaya daga cikin nan wajen yana zaune akan kujera kawai ce kai nan magana ta gare ya musu nan magana ta gare kuma ka san su ne waɗanda Allah ya ce har yau ba za ka taɓa ganin wani a doron ƙasa kamar su saboda tsabar ƙarfin da suke da shi wannan duniyar da kake gani yanzu ta ci gaba to bincike ya tabbatar da ta ci gaba da a bayan da mutanen yanzu ba a ba su mai ba abu ba shi wani a raba shi goma to ɗayan a sake raba shi shine mai ishar to wannan duniya ta yi wannan ci gaban a baya amma da suka gare mu Allah Allah ya ɗauki mataki a kansu dan al'amarin su tsakanin kun fa yakuni da ya ce abu ya zama sai ya zama yadda yake so to a lokacin da kake bauta ma Allah kana kwaɗayin abin da ke gurin sa na rahama kana jin tsoron abin da ke gurin sa na azaba lokacin da wani rashin lafiya ya zo maka kake ganin ba za ka tashi ba to a wannan lokacin Abin da ake so karin jayar da bangaren rahamar Allah sama da azaba ga Allah shine kyautata zato ga Allah subhanahu wata'ala idan mutum yana cikin wani yanayi da yake ganin cewa zai koma zuwa ga Allah ya jayar da bangaren cewa zai koma ga Allah Allah madaukakin sarki ya azabtar da shi ta wannan muna nazarin ga Allah subhanahu wata'ala ne ba a san wannan to ana son kyakkyawan zato ga Allah maɗaukakin sarki wannan sababi ne daga cikin sababban da ke sa a suka da imani annabi muhammad ya ba da labarin wani bawan Allah wani mutum ne kafin ya mutu ya tara ‘ya'yan shi ya ce musu ayyu abin ni wani irin uba ne a wajen ku suka ce kai mafi alherin uba ne domin duk abin da ya kamata uba da ‘ya'yan shi kayan mana ya ce to wallahi ni na san irin abin da nema Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya samu iko a kaina sai ya mun azabar da bai taɓa wani mahaluki ba ya ce idan na mutu ku jira sai an samu rana mai tsananin iska ya ce ku kona gawata ku ɗauki rabi ku je ku zuba a teku da rabi kuma ku zo ku zubar da shi a iska annabi ya ce na rantsi da Allah ya aisha haka suka ɗauki alƙawari sai sun aiwata nan da ya mutu suka ƙona gawar suka ɗauki rabi suka zuba ya iska sannan suka ɗauki rabi suka zuba a ruwa ana gamawa sai Allah ya umarci wanda aka zuba da iskar da wanda aka zuba a ruwa kawai ya ce masa ya haɗu sai ya haɗu kawai ya ce masa ya tashi sai ga mutum ya tashi ya ce masa mai sa kai haka ya ce wallahi ina jin tsoron haɗuwa da kai ne ya same haka Allah ya ce ku je ka an yafe wa wannan ita ce alama ta biyu alama ta uku jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala taqwa ita ce wato sababi na uku a nan wajen duk taron ba wanda ya fi wani a wajen Allah sai wanda ya fi jin tsoron shi shi yasa wala yuqalu li kulli faqirin qaribun anillahi ba a cewa ga dukkan wanda ya talaka ne shi fi kusa da Allah sannan wala yuqalu li kulli ganiyin ba'idun anillahi ba a faɗa kuma a ce duk wanda yake mawadaci ne yayi nisa da Allah al'ibarsu an ya kula marku ta iyan fi duniya abinda ake lura da shi shine ka zama mai tsoron Allah a duniya da haka Allah da ya tashi ya da halittun da yawa mutane da su, da inda suka fito sai ya faɗi ƙarshe cewa waye gona a wajen Allah ya ayyuhan nasu inna ya ayyuhan nasu khalaqnakum min zakarin wa unsa ni ne na halicce ku asali daga namiji da mace wa ja'alnakum shu'uban na sanya ku ƙasa ƙasa ga Najeriya ga Niger wa qaba'ila ga ƙabilu nan wajen akwai zabarmawa akwai Hausawa akwai menene akwai Fulani akwai guzaye ku to duka in ka hada su Allah ya ce li ta'arafu don ku juna wannan harshen da nake magana da shi da hausa wani yayi da filatanci wani yayi da zabarmanci ba komai yake nuna ma yana nuna mana samuwar Allah subhanahu wata'ala Allah ya faɗa a wani gurin yace wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa فيه خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين الله يقول ومن آياته yana daga cikin abin ke nuna akwai Allah da wani ya zo ya magana da hauka, wani da zabarmanci wani da kaza waɗannan harussan mabambanta ba kuma yake nuna mana ba samuwar Allah subhanahu wa ta'ala da ya gama sai ya ce rama akramakum inda Allah tsaro wanda ya fi kowa jin tsoron Allah shi ne babba a wajen Allah ba ruwan Allah da Hausar da kake magana da ita me Allah zai da Hausa ba ruwan Allah da mutum da kake idan wani mutum da kake ganin shi kaskantacce a wata duniya ya zo irin goma addini wanda kake ganin yaren shi ba komai ba ne billahi lalzi a wajen Allah da shi Allah ba ruwan Allah da yaren da kake inna aka rama kuma inda lalzi a yanzu bahaushen da ya kama addini ya rike a nan ko ba zabar ne bai fi ba da yawa fi da addini aiki da zuwa Laraba ko a wajen Allah aka ji idan ruwan Allah da laraba sai shi wuta Allah zai tashi din da ya fi addini din laraba sai a so murɓul ƙarfi idan ana magana larabci ba kuma sai ake koma a karanta ba shi yasa ake ce ma littafin sa littafin ɗan kissa wanda kuma ɗan kissa bai sai karanta ba bare kuwa to wannan shi ne abu na uku za mu ga cewa dokoki da dama da Allah madaukakin sarki ya kawo sai ce don musamman to masu jin tsoron sa yanzu ga azumi ya kusa zuwa azumi idan ka tattara shi ga idan ɗaya da ake kwana 29 ko 30 babban makarantar ramadana da Allah ya ce a azumin nan a kwana 30 duka don kawai a koyawa mutane su zama masu jin tsoron Allah ne يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دم مدونتو ما كتبتون الله ليس الله يسير عزمنا إذا زامي تفيع الله تيما لي أي بزيو amma wanda guzuri ya fi wata zaune wadu fa inna khairar zaɓi taɓuwa wata kuniya unin alba Allah ya ce in za ku tafiya wata zaune ku yi guzuri ku tambayi alhazan nan wanda suka taɓa zuwa maka duk wanda ya tafiya ba guzuri shi zai faɗa maka matsalar da ake fuskanta shi yasa duk wanda kuka haɗe da shi a makka kamar zai iya ɗaukar kuɗi ya ba baka kyauta to ba mamaki a lahira an aka nan ana nemo a ɗan dagawan kaba ka shiga aljanna zai iya saboda da an je maka kowa ta kan zai Allah ya ce wa tazawwadu fi guzbi amma baka ka sani idan za ka yi tafiya daga duniya daga wani guri zuwa wani guri kana buƙatar guzuri to wanda ko zai yi tafiya daga duniya zuwa lahira shi ya kamata ya yi guzuri shi ya sa ya ce fa inna da zaɓi taqwa ali bin abi talib ya fi wasu mutane suka tafi makabarta ya ce musu assalamu alaikum dar qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane kirki mu ma Allah ya so muna nan zuwa ya kalli na cikin kabarin ya ce musu al'amwalu al'amwalu qusimat ya ce dukiyoyin da kuka tara kuka mutu an raba magana ya ce yanzu kuma mata wasu ne suke aure da ku ba ku ba kamar yadda suke aure da su ba ku ba kamar yadda malam mai zuri yake ta, liman ya ayyuhal magruru ta hawi bima ta fi yawmil bihar yace wala ta tabqal bima jama'at yadaka min al-wafr al-muwaffar wal asar tatamli ghayra ma'mud farid wa yuqsam fi al-dhukur wa fi al-inath wa tutmar fi al-luhud bila firash wa yaqlu ba'da irsuka bit-turafi ويقبلك الوسيم بلا وفاء وقولك صرحت مثل الرحات haka yake ya ce ƙusimar an rabawa magada mata kuma wasu ne ke aure da ku ba kuwa ba wasu ke aure da su ba kuwa da ya faɗi bayanai suka ce ai wanda kake magana ba sa ne ya ce wallahi yanzu da nake magana suna jin abin da na gara amma Allah ba zai ba su ikon su mai ribani kuma da Allah zai ba su zaɓi a ce maganar da na yi musu su mayar mana da abin da za su faɗa mana yanzu da ƙalu inna kai da zaɓi ta takawa wallahi da sun ce mana guzurin da ya fi kowane guzuri tsoron Allah ne wajen tufafi Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa ya bani Adam kada an zanna kad anzalna alaikum libasan yuwari ya bani Adam kad anzalna alaikum libasan yuwari سوآتكم وريشا ولباس التقوى هو خير ولباس التقوى ذلك خير الله مدوكتين سركي yake cewa يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا Allah ya saukar da tufafi don mu rufe tsiraicin mu amma ce wa libasu taqwa tufafi na tsoron Allah shi ne tufafin da ya fi kowane tufafi har ake cewa idan maru lam yalbas siyaban min at-tuqa taqallaba quryana wa in kana kafiya idan mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba ko ka shi da kaya to tsirara yake tafiya wa khairu libasil mar'i qa'atu rabbih mafi alherin tufafin da dan adam ya kamata ya sana da'a ga Allah wala khairu fi man kana lillahi asiya babu alheri ga wanda ya faru saban Allah ga dangaren a rayuwarsa to takawa jin tsoron Allah al'imamu abu kurera wani ya tambaye shi yace masa mattaqwa mai tsoron Allah ce ka taɓa tafiya a hanyar da ta akwai kaya yace eh, yace ya kake ce da na ko kaya kaucewa ke yi ban yadda in dauke kafata in saka a kai yace masa to wannan shine takawa ka iya kokarin gurin bin abin da Allah ya ce da kuma kauce ma abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana wannan shine takawa wannan ya sa za mu ga Allah ya faɗe ta a matakai daban-daban cewa duk mutumin da ya tsoron Allah sai Allah ya sa masa mafita wa man yattaqi Allah wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin al'amuransa sai Allah madaukakin sarki ya sa masa mafita a duk al'amuran da ya fuskanta kuwa Allah madaukakin sarki da ya tashi dabbar da muke yankawa sannan ya cewa Allah bai da alaka da namu lan yanala Allah alhumuha wa la Allah ya ce lan yanala Allah alhumuha ba abin da Allah zai da naman ko jinin don lokacin laye kayan ka dabba mai Allah zai da naman ko jinin Abin da Allah yake da alaƙa da shi tsoron Allah ne da shi Allah yake da alaƙa da shi to shi yasa mu ga Al'iyama Allah madaukakin sarki ya kira ke ta yace safidatur rafi'a za ta ɗaga dare da wasu mutane Allah ka samu na ciki za ta yi ƙasa da dare da wasu Allah ka tsare akwai wanda mutane za su ganshi a duniya su rena shi shi ba kowa bane kuma babban a wajen Allah akwai wanda kuma za ka ganshi din ya zo sai an tashi kura amma kuma an tafi lahira akwai matsala to Allah ka sa ba mu cikin to duk tsoron Allah wannan yana ciki Da shi sa za mu ga cewa Allah ya faɗi abu biyu ya haɗa su ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim wa ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin samai walau anna ahlal qura فأخذناهم da mutanen wani gari za su yi imani su yi takawa Allah ya ce lafata ana alaihim baraka malaman tafsiri suka ce da Allah ya ce lafata ana alaihim baraka da ya yi kwaya ɗaya amma sai ce baraka ba albarka kwaya ɗaya ba baraka baraka duk abin da ka fuskanta sai ga Allah ya sauke maka shi saboda takawa to ita kuma taka wannan ba da awa ba ce aikinka ne zai nuna inna ma yusaddiqu qawlan mar'i ma huwa fa'ilu abinda zai gaskata kowane mace shine abinda yake aikin sa wannan ita ce sababi na uku da ke sa a yi kyakkyawan cikawa abu na hudu gaskiya tare da Allah da kuma gaskiya tare da bayan Allah wannan shi ne sababi na hudu akwai mutanen da suke da'awar imani amma na rantsi da Allah ƙarya suke ba da gaske suke ba munafikai a zamanin annabi Muhammad sun yi da'awar imani amma Allah ya ce ƙarya suke Allah ya ce za idan idza ja'aka al-munafiquna qalu me idza ja'aka al na qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله يقول إذا جاءك المنافقون إذا المنافقين سكر وجاء النبي محمد قالوا سكن نشهد إنك لرسول الله من شيء لا كيما ذن الله الله يقول والله يعلم إنك لرسول wannan tahasilu al-hasil abin da ya tabbata ne suka tabbatar da shi kuma Allah ya ce da kini kai annabinsa ne amma wallahu ya shahadu innal munafiqina wallahi munafiqai ƙarya suke Allah ya ce ittaqadu aymanahum اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما ذلك بأنهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الله يتي اتخذوا كل aimanahum wannan rantsuwar da suke yi ne ya zama masu garkuwar da shi za su amfani su kange mutane su hana su bin tafarkin Allah Allah ya ce inna hum sa'a irin wannan abin da suke yayi muni Allah yake zalika da annahum amanu wannan ya faru saboda sun imani a ina suka imani a baki sun makafaru sannan suka kafarce ma Allah a zuciyarsu a wata hayan Allah ya ce suna ya kulo na bi na alisinatihim ma lai tafi kulo suna faɗar abu a bakinsu wanda ba shi ba ne kuma a zuciyarsu da haka ka ji tsoro kai kakaɗin in kana mumini kar ya zamanto kana faɗawa mutane magana a bakinka amma abinda zuciyarka take kudircewa daban daga nan ne munafunci yake shigowa to mutum ya zama mai gaskiya tsakaninsa da Allah a imaninsa sannan ya zamanto mai gaskiya tsakaninsa da mutane wajen mu'amalarsa yau waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke karanci cikin mutane to gaskiya tsakaninka da Allah a wajen imaninka wannan yana ɗaya daga cikin sababin da ke sa kai kyakkyawar cika Allah ka sami kyakkyawar cika idan aka kashi alƙiyawa Allah zai tara mutanen duniya ya ce alallahu hada yau mu yau لهم جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم قال الله هذا الله زي هذا taron da babu هذا zai ce haza yau yanfa rana ce wacce masu gaskiya gaskiya su za ta yi musu amfani saboda a nan duniya ne za ka wa mutane dodoro yanzu a taron mu nan duk wanda yake na Allah ne shi Allah ya san waye na shi duk wanda ba na Allah ba shi Allah ya san waye ba na shi ba to da kai ka zo ka shigo riga kana nuna mutane kai na Allah ne to in ka koyewa mutane ba su sani ba shi Allah ya riga ya sani kuma akwai ranar da ‘yan nuna za ta nuna shi Allah ya ce yau yamfa usari ina sirku rana ce da masu gaskiya gaskiya su za ta yi musu amfani Allah ka samu na da gaskiya wa'annan mutane wannan ita ce sababi ta hudu da ke sa mutum ya cika da imani ya zamanto da a wadda kake da imani ba ta baki bace kadai a zuciyarka haka abin yake amma wallahi in kana da awar imani a baki abinda zuciyarka take faɗa ya saba abinda ke fita daga bakinka to kai hankali wannan ɗaya ne daga cikin alamar da munafunci zai shige ka alama ta biyar ko sababi na biyar yawan tuba da komawa zuwa ga Allah saboda a cikin nan babu wanda ya san yaushe mutuwa za ta zo shi kuma shedan tun da aka kore shi daga aljanna ya nuna Allah ya yi ma Allah wulaƙanci domin nuna shi ya ce a ra'aita ka kai Allah baka ganka ba annabi adamu yana kwance ce wannan da ka fifita shi kaci ya fi ni wallahi in sai mun jinkiri ni kuma sai na Allah ka zura a shekar fi yan kaɗan daga cikin shi kuma Allah maɗaukacin sarki ya yi alƙawari ya ce ya buɗe ƙofar tuba ga 'ya'yan annabi adamu matuƙar da kawo su gargaɗa shi ya sa za mu ga daga cikin sunayen Allah akwai a tawabu mai yawan karbatu ba domin siga ke ta mubalaga sannan akwai algafaru sannan akwai algafuru da algafuru da algafaru dukkan wannan siga ke ta mubalaga ɗaya yana nuna wanda yake yawan gafarta zunubi jirgin da zunubin yema ɗin Abin da kake ganin ya yi girman da ba za a iya yafiwa ba to a wajen Allah ya fi komai sauƙi ya yafi shi sannan kuma ɗaya yana nuna ma'ana wanda yake gafarta zunubi biyar yadda zunubin ya mai Allah ne kaɗai za ka yi masa abubuwa da yawa kai masa wancan kai masa wancan kai wancan kai wancan ran da ka tuba ka koma wurin shi kuma yana kanta shi ya sa ya faɗa ya ce inna Allah yuhibbu tawabina inna Allah ya yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah ya faɗa ya ce inna Allah yuhibbu tawabina yana kan masu tuba kai balma hasali yana daga cikin jinkin Allah da tausayinsa za ka yi masa abu mara kyau ka tuba mara kyau ya canja shi ya mayar da shi mai kyau in ba Allah ba ba wanda zai ma'amu sannan bayan haka daga cikin sunayensa shi alwadudin matsoyi mu duba irin abin da aka yi wa annabi muhammad kun san yana daga cikin mafi zalunci mutumin da yake shine mafi gaskiya ke ƙarya ne Allah ya aiko annabi a garin makka mutane suka ce ƙarya yake haka dinga faɗa masa sunaye daban-daban ba a da izgiri da tsokana ba abin da zai ba a yi ba ya zo wucewa a ce ya ayyuhan alladhi nuzila alaihi zikir ya kai wanda aka sauko wa da qur'ani ya waigo a kalle shi a ce masa innaka la majnun kai dai mahaukaci ne yana ji yana kallo aka dinga azabtar da wasu daga cikin sahabban shi shi ma izgirin ce da ta kai ana iya samun wani ya zo ya kalle shi ya shaƙe shi ya zo yana salla a kaba a ɗakko mahaifar da tsumi a zo a sami a haka aka dinga wasu suka tafi habasha makan ba za ta zauna ba daga ƙarshe suka yi shirin cewa abin da ya kamata kai a kashe annabi Allah madaukakin sarki da aka shirye cewa a kashe annabi ya masa umarni ce bar makka ya dawo madina amma mutanen da suka yi wa annabi wannan abu da aka dawo madina sai ga kira daga wajen Allah ya ce a faɗa musu قل للذين كفروا إن ينتهوا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مدت سنة الأولين الله يقول قل للذين كفروا أفأى موئن كافرين لسكي وانسان أيكم قلنا إن ينتهوا إن سنحن سندل أيكم قلنا لسكي Allah ya ce yi gufar lafin ma da salafa duk abin da ya gabata an yafe musu shi ya sa nake faɗa kullum nake cewa masu karantarwa su buɗe wa mutane ƙofar tuba zuwa ga Allah sama da ƙofar azabtarwa wani in yana wa'azi za ka ɗauka aljannar da wutar ta babu sati ya tura wanda yake so ya hana wanda yake so ya sha duk aikin ɓarnar da mutum ya taɓar da ya same ka a matsayin ka na mai karantarwa ya ce zai tuba ya za a yi ka ce masa ya tuba yau zai kai shekara biyar mun yi rikici da malamai da dama a matsayina na tsari wata magana ce ta shahara a bakin malamai da ɗaliban karatu ana cewa wai idan abu yana da alaƙa da haƙƙin Allah to Allah zai yafi amma in abu yana da alaka da haƙƙin mutane Allah ma ba zai yafe ba sai mutane sun yafe da shine ce wannan maganan aya ne ko hadisi tun daga malamai a nan gano, sai a ji su ko wannan maganar cewa idan haƙƙi na Allah ne zai yafe amma in na mutane ne Allah ba zai yafe ba sai mutanen sun yafe shine ne ta tambaya na ce wannan maganan aya ne ko hadisi wannan ita ce tambaya ba. saboda da wannan magana an hana mutane da yawa tuba an hana su tuba an hana su tuba sun yi aikin banna na yanzu wanda ya je kashe wani akwai haƙƙin Allah da yake kada a yi ko akwai haƙƙin wanda aka kashe ba tare da haƙƙi in zai tuba ya zai zai tuba ko ba zai tuba ba su ya zai in ka ce in zai yafa haƙƙin Allah na shi kuma wanda aka kashe ai bai duniya ya za da nashi haƙƙin diya yanzu waye zai karɓi diyan wa, yanzu iya biyan diyan yanzu abdullahi dan mas'ud yana karatu wani ya zo ya tambaye shi ya tambaye hukuncin wanda ya kashe mumini da gangan ya ce ɗan wuta ne zai shiga kuma zai dawwama a cikin ta ba zai bayan ya tafi wani ya zo mai tambaya aka raba Lawa mai za ka ce dangane da mutumin da ya kashe mumini da gangan akwai tuba a kan shi ne tuba Allah zai karɓa kai ya karɓa sai ya ce e sai aka ce aka raba kallawa ya aka yi kai fatawa iri ɗaya amma amsa daban-daban ya ce wancan na farkon da ya zo na lura a lokacin da ya zo hankalinsa a kashe sun yi rigimar na yana jiran in ba shi fatawa ya je aikata shi yasa na toshe kofar na ce babu wannan kuma na riga na fahimci ya riga ya yi aikin nadama ya fiye da neman mafita ne shi yasa na ce akwai kenan masu karantarwa a ta halin mutane wajen ba da fatawa sai an yi la'akari kafin ka saki fatawa wannan yana ciki sai kai la'akari da halin mutumin da ya fada cikin ɓanna ya tuwo don ka neman mafita saboda kamar yadda ake cewa da kulle matsamin maka kowane waje akwai maganar da ya dace da shi sai sa malamai suke cewa idan za ka yi fatawa to kaddar ana kaddara ta da zamanin ka la'akari da wani zamani ka take sannan wa makana kai la'akari da wani waje kake sannan wa ashkasan sai la'akari da wani mutane kake tare da su sannan sai kayi la'akari da a hawa da wani hali ake ciki abin ka sake fasawa dole sai ka duba wannan a ina kake suwa ke gabanka wani waje ne wani hali ake ciki kafin ka sake fasawa wannan yana ciki don haka babu abinda Allah subhanahu Ta'ala ya kyamata yake ki a ajin farko irin kamar a ɗauki kishiya a samata, amma ku kalli jin tsaye na Allah da tausayi irin na Allah subhanahu wa ta'ala fir'aunan da ya jayayya da Allah a matsayinsa amma da ya tashi ya aiki mutane mafiya alheri a duniya ya ce su je su same shi magana ta farko da ya ce masu izhaba ila fir'aun innahu min izhaba ila fir'aun in إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى fir'auna, ku je wajen fir'auna. Wa ya aika Annabi Musa da Annabi هارون Annabi Musa da annabi harun annabi musa yana daga cikin manzanni na allah guda biyar wanda suka fi kowa da rana ya ce su tafi wajen fir'auna amma fa fir'aunan nan innahu daga ya wuce guda da ido amma idan kun je fa qula lahu qawlan layyina ku faɗa masa magana mai taushi me ka? saboda ko ba mamaki zai tuna ya dawo saboda a matsayinsa na mai mulki ne yalla idan an ci bai kamata a yi masa magana ta gama gari ba shi yasa Allah ya ce fa qula lahu qawlan layyina dan haka dukkan irin aikin ɓannar da ka yi in ka ji wa'azi ka yi ƙoƙari ka koma ka tuba ka gyara tsakaninka da Allah idan shaidan ya rinjaye ka ka yi ƙoƙari ka sake rinjayen ta kafa ƙarfinsa ka sake koma haka tuba har idan Allah maɗaukacin sarki ya sa lokacin da mutuwa za ta zo la'aza ta ƙarshe ka tuba ka koma zuwa ga Allah akan haka to ana lura da mai ka ƙare da shi ne ba da mai ka ha'a al-ibratu bil khawatib ana lura da mutsari domin in banda Allah madaukakin sarki ya bude kofar tuba gare mu wa kake tsammanin zai sha ai ba wanda zai sha to saboda Allah tawwabun ne gafuru ne rahimu ne wadudu ne kai daga cikin sunayen sama akwai gafiru zambi wa qabilu tawb wanda in ya ga dama ma an kame abu ba sai ka ce ka tuba ba sai ci yaya shikenan saboda haka dan Allah wanda suke karantarwa su wa mutane kofar tuba zuwa ga Allah wata ta taɓargazar yanzu idan aka yi ta yanzu in aka zo wajen ka neman fatawa wallahi sai kanka ya kusa buga don za ka ga wannan fatawar kai a matsayinka na ɗalibi to wannan matsalar tana buƙatar da maliku da shafi'i da abu Halima da ahmadu ɗan hambali sai sun dawo duniya sun zauna akan wannan matsala saboda yadda za ka ruɗar da kai barin ba ku misali na taɓa shiga gidan wani tele ne tun da haka na mutu ce abu na gama shiri zan fito ina tsaye a baki kafin in sarfe ga wata mata da wani sun zo sun same ni sun ce akwai wata yarinya ta ɗauki wani ciki amma za su yi mun bayanin yadda cikin yake sannan sai ba su fatawar wannan cikin ya halatta a zubar da shi ko bai halatta ba wata yarinya ce suka samu matsala da ubanta mahaifi wanda ya haife ta ta ce tana so za ta yi aure ta kai shekara 24 ya ce ba za ta yi aure ba sai ta je ta gama jami'a ta yi digiri ta dawo ta ga wurin jami'an mu a najeriya da ake yadin aiki za ta je ta shekara hudu ba tabbas za ka gama a shekara hudu saboda ba mamaki da an fara karatun an tafi sai ka da an ce an daka yaji buhu ɗaya da rabi ba za a dawo ba sai an shanye shi an tafi yadin aiki shi kenan mai zai faru ita kuma ta ce a tabau aure za ta yi da sai suka samu saɓani da babanta mahaifi sai ta tashi daga gidan babanta mahaifi sai ta tafi gidan tsanin babanta wanda uwa ɗaya uba ɗaya da baban ubanta ne tana zaune a gidan shi kuma Ƙanin baban sai Allah ya jarrabe shi yana so ya fasikanci da yarinya ya zai ranar nan sai ya kawo irin abubuwan sha ba san me kuke sai masu ba a irin su fas ala nan eh tiriri ko ko to lemo kana sha wahala sai ya sa kwaya a ciki ta aka sha gidan aka yi ta har da yarinya sai zo ya amfani da yarinya kuma sai aka yi rashin safi ta ɗauki ciki kun ga yanzu da babanta da shi uwa ɗaya ubawa ɗaya sannan ya zaga shi ya mata ciki wannan ɗan idan aka bari ya zo duniya mai sunanta eh? ta ga wannan ɗan in ya zo duniya ya lalata nasaba to shi ne aka zo ana neman fatawa yaya za a yi ta wannan fatawar tana bukatar su maliku su dawo duniya su zauna don a neman mafita ya za a yi to wannan ne abin da ya faru to in banna za ta faru irin wannan ko sama da wata ta faka, daga ba in ka gyara wa mutane aka yi fatawa suna neman ya za a akwai tuba in sun tuba Allah ne karba kaka ce to billahi da ba tuba wuta kaka yi haka dan wuta ai ba ta karba ce. ka buɗe wa mutane ba tuba wannan yana ciki to na ga mai tasowa ya zo ya tsaya a gurguje alama ta shida akwai almudawa masu ala ka yi kokari ka dawwama akan aikin da'a ga Allah ka ɗauki abu ko da mai sauƙi ne ka dawwama ka mutu a kan shi kakka zo ka ɗibo abubuwa ka cika gaba daga baya ka watsar da su ko ɗaya ba za ka iya ba misali kana so ka fara yin sallah da daddare yanzu ana yin sallar asuba wajen karfe shida da wani abu sai ka dinga tashi kafin sallar asuba da kamar ko da minti goma ne a minti goma nan in za ka iya yin raka'a biyu katal to ka dawwama akan wannan raka'a biyu minti goma kafin sallar asuba ya fi maka alheri da ka zo ka tashi wata rana kai sallah tun daga farkon dare har karfe shi daga nan kuma in kai ba za a sake jinka ba sai shekara ta wuce ya fi maka da ka aikin da'a ka dawwama a kansa ko da kaɗan ne har ka haɗu da Allah ya fi ka suka kanka abubuwan da za ka rungumo su daga ƙarshe kuma ka watsa ga baki ɗaya ka kasa sannan abu na bakwai akwai tuna mutuwa da karanta guri akan wannan rayuwa annabi muhammad ya sha bayani a hadisai da yawa ya ce a min zikir hazimin masaki ku yawaita tunanin mai zuwa ta yanki jin daɗi ita ce mutuwa sannan da karanta guri akan harkar wannan rayuwar ta duniya karancin guri karkata wani basakwace yana lissafi wai zai taso daga kano zai shekara goma nan zai zo katsina ya shekara goma zai shiga yawon duniya zai zo a takwato ya shekara goma ya zo kebbi ya shekara goma ya je ina aka ce tuwa kai ko tunanin mutuwa ba ka yi yace a ita ka bidata ba nika ka bidata ba in ta sun yin hanya shi ke to kai haka ƙarancin guri a rayuwa da kuma tuna mutuwa ɗaya ne daga cikin asibatin da ke sa mutum ya kyawun ƙarfi Allah ka samu na ciki sannan abu na shida ko na bakwai na takwas ne ya zamanto kana jin tsoron mummunan cikawa ɗin jin tsoron mummunan cikawa ɗin idan kana jin tsoron shi shi ne sa duk inda ka samu kanka inda yake na saƙo ne ka yi ƙoƙarin ɗaukar mataki na gaggawa don ka gyara ka bar wannan wajen yanzu akwai wanda ya zo zai mutu shi ya fama da su sauraron wakin indiya ana kace la ilaha illallah yana hotiho hotiho hotiho ho ho to kaga <laughs> ana kun la ilaha illallah kana hotiho ho kaga an samu matsala eh baka san a wani hali mutuwa za ta zo maka a kwanan nan na gani a garin madina ana gyaran makabarta wani yaro aka zo kansa shekararsa talatin da wani abu da rasuwa ko da aka zo kan kabarinsa sai aka gagawa shi yadda ka san yanzu aka rufe ta aka juya za a koma da sai aka ɗauki gawar aka ji aka tambayi baban shi mahaifi aka ce da Allah ana so ya bayanin me ya sani kan wannan gawar tun da shi ne mahaifin shi ya ce wallahi shi cikin abin da zai iya a abu na farko dai wannan yaron a matsayinsa na mahaifinsa har ya bar duniya bai da matsala da shi sai ka duba ka gani kana da matsala da iyayenka na biyu ya ce tun daga ran da sanda yaron nan ya taso har ya koma zuwa Allah ya ce wallahi bai taɓa sanin wata sallah ba da liman ke riga shi zuwa masallaci ya ce kowace irin sallar duniya shi yake riga liman zuwa masallaci ba dai liman ya zo ya same shi a masallaci ba dai ya je ya jira liman ba amma liman ya sai da shi a jira shi a masallaci haka yake mun sha gani ka ga mutum akwai wanda na ga yayi sujjada ta ƙarshe aka zo ko da aka taɓa shi ya mutu ko na ba ya ko ya akwai wani bawon Allah da daddare ya fito zai je sallar asuba sai ya ga wani mutum ya sha kayan maye sannan ya riko safiya da abincinsa ga wata maje ta mu tana neman ya ba abincin yana korarta shikenan lokacin da ya fahimci yana cikin maye ne sai ya ɗauke shi sai suka tafi masallaci sai ya ce masa ya alwala ya alula sun shigo masallaci za a tara sallah mutanen da ke cikin masallaci sai suka ji alamun yana warin giya sai wasu suka ce wallahi ba zai sallah a masallacin ba sai ya fita sai ya fita ma dukan shi shi kuma ya ce wallahi ba zai fita ba ya ce saboda ainihin ba gidajen ku ba ne, gidan allah ku bari in na je gidan ɗaya daga cikin ku sai ku aka yi kai shi sallah ta kiwa to daga ƙarshe aka ce to abin da za a yi shi kar ya tsaya a santar liman da koma je aka ta da sallah aka yi raka a ta farko a raka a ta biyu dama da karatun shi shaidan da ya sa yi rami a raka a ta biyu sai limamin gida ayoyin da ke cikin wato suratu ainihin wato alhadi inda Allah maka sarki yake ta alam ya ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمل فقست قلوبهم أكل الركوع أكتبوا أكتبوا السجدة ko da aka gama sallah aka gabe da kuma ko da aka taba shi mu yace to kun ga abin da nake faɗa mu lokacin da ni nake kokarin in janyo shi zuwa ga rahama Allah ko kuna so ku tun kuɗa shi zuwa ga azabar Allah kun ga inda ya mutu sannan ku kuma yanzu ba tabbas a cikin ku a ina mutum zai mutu kuma ya zai mutu ba tabbas to don haka abu na ƙarshe shine mu yawaita yin addu'a akan Allah ka sami kyakkyawar cika duk wata gaba da ka san idan an yi addu'a Allah yana karɓa daga cikin addu'o'inka in za ka yi ka roƙon makanka cewa Allah ka sa ka kyakkyawar idan Allah ya karba addu'a karen da zaka bar duniyar nan ka bar ta salin salin to ka ci riba zaman ka duk abin da ka bari a bayan ka kakkari tsoro san da kake da rai a duniya Allah zai jibinci al'amarin ka bayan baka shi zai jibinci al'amarin ka da haka zan tsaya a nan muna roƙon Allah ta'ala Allah ka samu kyakkyawar cikawa ga baki ɗayan mu Allah madaukakin sarki ya kyautata ƙarshen mu abinda na faɗa dai Allah ka bamu. mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله مال موسى يوسف أحسن السنة الله شكا لهي وما الله أفان دمو دا من المكد يمزئي الله ياسو جبان الإنجية تام تكسر الشيخ شعب محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام wasu gobe za ka shigo eh,